أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأخوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد جوته لماذا الأولى في غمائك صلى الله تعالى عليه وسلم تبوحيد دريب ثلاثين دبيا Allah cikin iyawarsa da ikonsa da buwayarsa ya haɗa mu a masallacinmu a wannan mako domin ci gaba da darasin wannan littafi namu mai albarka أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق لا الشيخ سليمان بن صالح الفراشي حسبه الله قال yana mana bayani a ƙarƙashin tambaya ta tamanin wacce ke ba mu ka'ida ta cewa in dai ɗan shi'a yana son ya yi ma ba kawari birai to dole sai ya fita daga shi'anci ya zama ahalin sunna kamar yadda ba kawari ba zai iya ba ɗan a raddi ba sai idan ya bar kawarijancin shi ya zama ahalin sunna domin ahalin sunna wal jama'a su ne waɗanda suka tattaro dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi sallam ba su ware wani ɗaya daga cikinsu ba suna gaba da shi Kawari kawarijawa sun zaɓi wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam suna son su a gefe guda sun kafarta ma wasu Ƴan shi'a sun zaɓi wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ‘yan kaɗan suka ce su ne suke tare da su sauran kuma ba ruwansu da su suna ma musu hukuncin cewa sun yi ridda wal iyazu billah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rasu shi ne ma ne yake mana bayani yake ba mu ka'ida cewa an shi'a ba zai iya ma ba kawari da raddi ba domin idan zai mata rashi ya zaɓi wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba gaba sai dina Ali radiyallahu ta'ala anhu sauran kuma bai san su ya faɗi laifuffukan su da yake jin sun mai to shi ma ba da yana da laifuffukan da irin su sai dina Ali radiyallahu ta'ala anhu suka mata to kaga dukkaninsu ba za su iya majuna rabbi ba amma ahlus sunna wal jama'a su ne waɗanda za su iya makawa dawa raddi a gefe guda kuma su yi ma 'yan shi'a raddi domin su ne waɗanda suka tattaro sahabban annabi sallallahu alaihi suka kaunace su suka so su gabaki ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya umarni da a so su والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر ربنا مين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فيكم إلا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم sun ne suke wannan addu’a. Ko, shi ne ma ce, wa in kalu ma ta kuluhu a hamil idan kuma ‘yan shi’a suka faɗi abinda da makaryata suke faɗi, min an na a ba wa umara kana munafiqai ne abinda suke cewa sayyidina abubakar da sayyidina umar sun zama munafikai fil batin a cikin zuciyarsu aduwaini lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan su makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne afsaja dinahu sun bata za, bi hasbil insani gwaggwajen iyawarsu sun kai matuka wajen bata addinin da annabi صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لي إذا أي شيء أسقى فتحك وأمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي فشي ما بخوارج يزيد يتوقع إن غدا لما غندرين يبقى ما في بنائي شي بخوارج هنا قابل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه su kuma shi a suna gaba da sahabban Allah sallallahu alaihi a cikin su ta guda uku abubakar da umar da usman radiyallahu ta'ala anhu to idan ƴan shi'a suka ce sayyidina abubakar da sayyidina umar har ma ka kara da sayyidina usman radiyallahu anhum dukkanin su munafikai ne a wajen ƴan shi'a to idan suka faɗa haka to shi ma ba kawari da zai faɗa haka yace ai shi ma sayyidina an aka yi ويوجه ذلك بأن يقول كان يحقد ابن عمه har ma ce ba kawari da ya ce ai sayyidina ali yana ma dan babban sa hatta da ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dan babban sayyidina ali ne da baban sayyidina ali Abu Talib da baban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wasu ne uban da baban su shine Abdul Muttalib فخوارج يسي في أي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حسدا يكي ma من زن الله صلى الله عليه وسلم والعداوة في الأهل dama kuma an san gaba a tsakankanin iyalai ana samun gaba ta dai ta kuma zafi to ba kawari da ya faɗi haka ce in kun ce sai na abubakar da umar munafukai ne sun bata addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam sun aikata kaza sun aikata kaza sun aikata kaza to shi ma ba kawari bai sai lissafo sai ce sai dina ali ya kaza ya kaza kaga addini ya koma ɗan soke soke kenan wancan ya soki wancan wancan ya soki wancan alhaji waɗannan sahabban annabi sama ya ba mu bayanin su Allah madaukakin sarki ya ba mu bayanin su cewa iyaye da su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yi da su kuma sun yadda da Allah wa kana yuridu fasada dinihi dinihi kuma sai ba kowa rike shi ai dama sai dana alƙewar kawar rayuwarsa ya sai bata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne falam yatamakkan min dalika bai samu dama haka ba fi hayatihi a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa hayatul khulafa'i thalathati da kuma lokacin khalifancin khalifofi guda uku Abubakar da Umar da Usman, ba kawai sai faɗa haka mun yi bayanin kawari jawa satin da ya wuce a takaice khawarijawa mabiyan na ali ne radiyallahu ta'ala an tare su suke da shi tare suke da sayyidina ali radiyallahu ta'ala an lokacin da aka sami fitinar da ta afku tsakanin na ali radiyallahu ta'ala an da na muawiya farkon bayyana jawa ke ai an yi sulhu da aka yi sulhu sai su jawa suka ce na ali ya zama kafin. ya za a yi yadda da sulhu ya za a yadda da sulhu su ba su yadda da wannan sulhun da ya yi ba saboda haka ya kafarta sannan kuma ya yaƙi sai da namu ya rabi Allah ta'ala anhu amma ya ƙi ya kama fursunonin yaƙinsa a matsayin bayi sun kai su dubu takwas suka koma wani gari da ake ce masa hawra'u ai daga nan suka samu sunansu ake su ce musu alhamuriyu sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yazo ya samu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa ya bashi izinin ya je jayayya ya muqabala da su sayyidina ali ce ya bashi muqabala ya bashi izini ya je muqabala da su har ma ya bashi ka'ida yake masa jadilhum bis sunani wa la tujadilhum bil qur'ani fa innal qur'ana zu sai dan zaka muqabala da khawarija kakka samu kakka ja musu aya domin alqur'ani yana daukan fuskoki da yawa sai su iya makalewa su tawili amma idan zaka muqabala da su ka ja musu hadisi akai sa'a sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya je ya fuskanci waɗannan mutanen da ake cikin hawarijawa a nan take aka samu wajen mutane dubu hudu suka musulunta suka yi suka tuba sauran kuma sai na ali radiyallahu ta'ala an ya yake su wasu suka gudu wasu suka mutu hawarijawa suna da sufofi manzon su sama ya ya faɗi labarin tun kafin zuwan tun kafin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yi rabu da ya rabu ya ba kowa ka san sa sai wani ya nake ya ce wallahi inna hadhihi al da ma urida biha wajh Allah a wata riwaya ce irgi falam ta'dil fi hadhihi al hikma yace ma ya ban yace ma ma'aikin Allah kai adalci ba kai adalci a wannan gaban da kai ba dan manzalin kuma hankalinsa ya tashi yace wai ha illa lam a'dil fa man ya'dil idan ban yi adalci ba zai yi adalci a yi amunu ni rabu samawati wal ardu wala ta'amunu ne yanzu ubangijin sammai da kace zai amince mini ya yadda da ni ko ko ba za ku yadda da ni ba eh ubangijin sammai da kace ya amince mini ni ne ni amintaccen sa ne Allah ya amince mu amma ku ba za ku amince mu ba ليه بكتير حبي تاجي دعني يا رسول الله أضرب عنقه يا ما أتباني إذني كل ويانا أقول واي تزود شو سيدنا عمر لي أقول واي تزود شو سيدنا خالد بن الوليد فزال سمي في دعوة عليش وسيخرج الله من ذكره رجالا يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم أو ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السحم من الرمية wannan sun yi kyale shi a cikin tsatsansa za a samu wasu mutane da za su zo suna karanta ƙur'ani ruwa ko mahaddata ne amma ba fito a ba jan hadda amma ba ba fahimtar addini suna karanta alkur'ani amma baya wuce makoshin manzon sa ne ce yamraquna min al-islam kama yamraqu az-zahm min al-ghamiyya zahm min al-ghamiyya za su rika shilla suna fita a musulunci kamar yadda kibau yake fita daga tsarkiya su ne khawarijawa to daga a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sai suka bayyana suka tuhumi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da laifin suka to haka ta faru to su ne ake ta musu hawarijawa aqidar su kenan daga cikin aqidar su akwai kashe duk wanda ya saba musu a ra'ayi duk mutumin da ya saba musu a ra'ayi su kawai a gama da shi duk wanda ba zai bi su ba a kashe kawai kuma suna ɗaukar kisan kai a matsayin ibada suke in suka kashe bawan Allah ba yin mutum su suna ɗauka ladan suka samu shi yasa wanda ya kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin su Abdurrahman ibn Muljam al-Mughadi jirma ma shi ciki har wani daga cikin su yake cewa ya zabatan wai wai wai wai yake yaban wanda yake ya kashe sayyidina Ali ya zabatan ma urida biha illa liyublagha min dhil 'arsh sultana wai wai wai wai wai wai wai ya ya ya sarar da ya ya sarar da ya ali wanda wannan sarar da aka yi yana nufin ya samu aljanna ya je ya ga Allah madaukakin sarki idan haka yi wannan da kuma ke dora su akai kuma dukkan wata mummuna akida da aka yi ta a baya to akwai ta har yanzu a yanzu da duk mutumin da ya dauki irin wannan akida ko ya ce shi ba kwawa rufe ne? to ba da ne shi to to ne ma ne yake ba mu kaida yake cewa dan shi a ba zai iya ba khawarije raddi ba domin shi ma yana da matsalolinsa haka ba da ba zai iya ma dan shi a raddi ba idan dan a ya faɗi laifuka ya ce sai dina abubakar da umar da usmanu da sauran sahabban annabi sallama sun yi kaza to shi ma ba kawari ne zai ce sai dina ali yayi ne kaza kaga dukkan sun koma ɗan zage-zage kenan التاسعة في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة وخوارج يزيد شغب ذاك سيدنا علي yana cewa ai sayyidina ali shine kutun kutun har sai da ya kashe khalifa na uku shine sayyidina Usman wa auqad al-fitnata kuma ya huwa wutar fitina hatta kaman kana tamakkana min qatl ashabi Muhammad wa ummatihi har ya samu damar iya kashe sahabban Annabi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam bughdan lahu wa watan, saboda kiyayya da gaba da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wannan duk malai yana lissafa mana abubuwan da bakhawariji zai faɗi idan suna tattaunawa da shi da dan shi'a bakhawariji na suka sayyidina Ali shi kuma ɗan shi'a yana sukan sauran kalifofi guda uku to shi ne ma da yake ce mana in dai dan shi'a yana son yi raddi ga makawarije to ba zai iya masa raddi ba sai ya fita daga shi'anci ya zama ahli sunna sannan zai iya raddi ga makawarije haka shi ma makawarije in yana son yi shi shi'a raddi to ba zai iya raddi ba har sai ya fita daga kawarijancinsa ya dawo ya zama ahli sunna daga nan ne zai iya yi ma makawarije raddi zai iya matan shi'a raddi وكان مباطنا للمنافقين allazina da'u fihi al-ilahiyyata wan nubuwata har ma ba khawarij ce ci gaba da cewa ai sayyidina ali radiyallahu ta'ala an wal iyad billah ya kasance ai yana sirri da shi da munafikai waɗanda daga baya suka ce shi Allah ne suka ce shi annabi an samu wasu mutane su ma ƴan shi'a amma ba sa cikin ashi'al imamiyya ba sa cikin al-ithnai ashariya ba ba ba ba ƴan shi'a goma sha biyu bane ƴan gida goma sha biyu waɗannan ana ce musu ana ce musu wulatu sufiyya su ne waɗanda suka yi iddiahin cewa sai dina ali Allah ta'ala anhu Allah har ya sa a kona da wuta ya umarci ɗansa al'akai almajirinsa da ake ce masa ƙambar ko kumbar ya kona su har سيدنا علي يكي بيتي ولما رأيت الأمر أمرا منكرا عجزت ناري ودعوت قنفاعا في لوكة نجا الأمر يا كي يد يا كي sai na kira ƙambar na hura wuta na ce ka kama su yana jibiyar su a wuta wani aka kama mutum za a jefa shi a wuta maki ya tuba ke ce dama la yu'azzibu bin ma ba wanda ke bauke ke azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta to kai ne huwa rabbuha huwa rabbuha anta rabbuha kai ne ubangijinta ita wutar sannan aka samu su daga cikin yan shi'a waɗanda ake ce musu gurabiyya su kuma gurabiyya su ne waɗanda suke cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine annabi amma mala'ika jibril lokacin da ya zo kawo wahayi sai ya kuskure masu sauki daga cikin su kenan sai kuskure waɗanda kuma suka yi wuce gona da iri sai su a'a ai ba kuskure ma ba da gangan yayi da gangan yayi har ɗaya daga cikin su yake bai yake cewa khanal aminu faqaddaha an haida fi khanal aminu wannan mala'ika jibrilu da kuke ce mishi aminullahi Allah ya siffanta shi da cewa amin ne ko mutain samma Aminu. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنكرين وسيتي خان الأمين من أمن تتشنيات أمانة وصدها عن حيدرة يقول عن نفسها لك حيدرة حيدرة سيدنا حيدر ما نكون ذاك جانبي ما من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لوكس سيدنا أقعي بشي كيف تسامة لك حيدر وحيدرة zaki ke nan zaki sai da na ali da kanshi ya faɗa haka a lokacin yakin haibar da aka je yakin haibar ya faɗa haka ita nan da bi samatni ummi haida ni ne wanda mama ta ta sa mun suna haida to shine ma ne ke to ba kawarije zai ci gaba da tuhumar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu akan cewa ai ya rika ma hada baki da munafukan da daga karshe suka ce shi Allah ne wasu kuma suka ce shi annabi wa kana yuzhiru khilaf ma yubtinu li anna dinahu taqiyatu sai khawarij ya ci gaba da cewa ai na ali ya ci gaba da koya haka ne domin addinin sa na taqiyyanci ne daga cikin rukunin shi akwai taqiyya an sha bayani kan taqiyya taqiyya aqida ce da dan shi'a duk dan shi'a in dai ya zama dan shi'an gaske to yana da ita abinda suke ce ma taqiyya ita ce ka nuna ma wanda ba ra'ayin ku ɗaya ba tare kuke a lokacin da kaga an fi ƙarfinka ko kuma a lokacin da baka san a gane ka ne suke ce masa taqiyya na sha buga mana misali idan dan shi'a ya zo cikin ahalin sunna waɗanda baya son su gane shi shikenan sai sai ce tare da su yake in an zo za a yi alwala sai ya wanke kafa maki ya shafa E, in an zo cikin sallah sai ya ce amin wanda a da shi a ba cewa amin in an zo karatun tahiyya sai ya yi a bayyane sannan idan ya gama sallar ta ba zai wannan faffaka faffakar da suke da hannu ba duk saboda me saboda ka a gane shi this guy ya wawantar da kai shi ne addinin taƙiyya a wajen yan shi'a aƙida ce mai cin gashin kanta sun yi safani wasu daga cikin suna ganin daga cikin rukunan addinin su akwai at-taqiyya in ka in ka duba rukunai guda akwai wanda suka ce rukunan su guda bakwai akwai tauhidi irin nasu akwai sallah irin tasu akwai zakka irin tasu akwai azumi irin nasu akwai hajji irin nasu sannan akwai imama sannan akwai tafiya. imama imama yadda da shugabancin waɗannan a'imman guda goma sha biyu farawa daga sayyidina Ali radiyallahu anhu da karewa da wanda suke ce masa mahadi to rukuni ne daga cikin rukunan addinin su guda bakwai sannan rukuni na gaba shine rukunin taqiyya wawantar da wanda ba tare da shi ake ba ya ɗauka cewa tare da shi ake taƙiyya kenan ɓoye aƙida a lokacin da ba a san a gane ka sai zai zaje cikin mutane ya zauna da abin da za a yi a yi tare da shi ولهذا كانت الباطنية من أتباعه سبب هكا نما أكا سامو بخوارج يسير يسير أكا سامو متانا دا أكي su باطنية باطنية wani bangare ne daga cikin shi'a Ba batiniya ismailiyya ismail dan ja'far ja'far dan muhammad al-bakir muhammad al-bakir dan sayyidina ali zainul abidin sayyidina ali zainul abidin dan sayyidina al-husain sayyidina al-husain dan sayyidina ali radiyallahu ta'ala an ismail batiniya ismailiyya aqida ce ta shi'a kuma su ma suna cikin ismail a shari'a daga kan jafar كيف حكومة فنغان إسماعيل فسقوبة فافات كرغة موسى الكاظمي أمتى يشين إمام الزباية جعفر الصادق تسوني عقيدة إسماعيلية باطنية وعندهم سره ولهذا كانت الباطنية من أكبائه وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه ne zai ci gaba da bayanin ya ce shi ya sa ma a cikin mafiya sayyidina ali aka samu batiniya sannan daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala an mu fike karɓo wannan abin da suke ce mishi al-ilmul batini al-ilmul batini wannan duk ma da yana so ya nuna mana ya tabbatar mana da cewa dan shi'a ba zai iya ba bakawari da raddi ba kawarije ba zai iya matsayin shi a raddi ba domin dukkanin su sun yi musharaka a cikin kiyayya da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in dan shi'a yana son yawa ba kawarije raddi to sai ya bar shi an cinta ya zama ahlus sunna haka ba kawarije in yana son yawa dan shi'a raddi kuma shi tasirin sa amma ba raddin sai tasiri ya zama da gaske ba na son zuciya ba domin raddi kala biyu akwai raddin son zuciya akwai kuma rabbi na neman gaskiya rasi yana cin abin da addini ya karantar da mu mai da martani akan Allah Qur'ani daga cikin uslubin ta akwai rasi yana mayar ma da kafirai martani yana mayar ma da lalatattu martani amma ba a yadda da mai da martani na son zuciya ba haka nan kawai ba ka'ida ba dokoki ba akan ilimi ba ba ne cewa in aradu isbata imanihi idan yan shi'a suna son su tabbatar da imanin sayyidina ali wa adalatihi kuma suna son su tabbatar da cewa sayyidina ali adili ne bi nassi alqur'ani alayhi da nassin da alqur'ani yazo da shi a game da sayyidina ali qila lahum fi ce musu alqur'anu amun shi alqur'ani gaban ne وتناوله ليس بأعظم من تناوله لغيره idan suka ɗauko sai da Ali suka ɗauko wata aya suka fassara ta suka ce ai sai da Ali ake nufi to shi ma wani zai iya ɗauko wannan ayar ya ce ba shi ake nufi ba wani ake nufi in son zuciya za a ji a fassara alƙur'ani domin akwai ayoyi da yawa da yin shi'a suke ɗaukowa sai su ce ai sai da Ali ake nufi إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون تسجد سيدنا الأكي نبي إنما وليكم الله وند أكتني مسوينكم الله ورسوله ألا دمأي تنسى والذين آمنوا وأن تقي إيماني allazina yuqimuna as-salata sune waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka wa hum raki'un kuma sune masu yin ruku sai shi a cikin na al'aji ne sai su kawo ta kista ba ta ƙarya Wani sai na ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sallah sai ya ji mai bara ya zo da mai bara ya zo shi kenan sai sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya mika masa sadaka yana cikin sallah to shi ne sai suka kira sai aka saukar da ayar nan ana yaban sai zina ali aka saukar da wannan ayar wai ana yaban kage idan ka dauki ayar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu masoyin ku dai shine Allah wa rasuluhu kuma manzan da manzan waɗannan waliyan ku ne والذين Amanu da waɗanda suka yi imani kaga jami'i ne sai da na ali dawa in an ce sai da na ali ake nufi kaga jami'i qur'ani yazo da shi wallazina amanu ba a ce wallazi amana ba mun gane ai ba a ce wallazi amana ba sai aka ce wallazina amanu sannan kuma ismin mausul ne ga waɗanda suka san na hau ismun mausul yana cikin siyahul umum yana cikin sigogi da ake amfani da su domin su nuna ganewa ya kace allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsaye da sallah sai suka ce ai sai da na ali ne daidai lokacin da yake sallah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka wa hum raki'un kuma suna halin ruku'u wai ana cikin ruku'u sai dina ali ya ruku'u sai ya ji mai bara ya zo shine sai ya fitar da sadaka daga hannunsa sai ya mika masa shine shi kullum zamu jami'a a cikin minhajus sunnah nabawiyya yake musu raki yake cewa sayyidina ali an san baki ne yana cin fuqaha sahaba yana cikin al-muqtihuna min al-futiya sahabbai masu yawan fatawa yawan fatawa na nuna yawan cikin sayyidina ali yana cikin sahabbai masu yawan gilimi ya za a yi sayyidina ali a ce bai san hukuncin Allah yana cikin Allah ne ko zaka. sannan na biyu da samun jami'a ya ce sayyidina ali dai ba mai dukiya ba ne balle ha a ce zai iya fitar da zaka. an san sayyidina ali ba yi da su abin nan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sadakin matarsa ba eh ayi kara sadakin na Fatima ala an ha. sannan bayan ya ba da sadaki rayuwar ya ta kasance sai da nana Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana masa kukan yawan aiki ba su da bawa a gidansu komai ita take yi kai daka kai markade kai wanki kai shara duk ayyukan da mace take yi a gida kuma ita yar annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam, ita take ta kawo kuka cewa ta ji an ce an kama manzalin sama wasu bayi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya ba ta bawa ɗaya shi ne mazan sama ya kawo musu ziyara gidansu har lokacin sun yi bacci sai ya karantar da su ya ce ya zauna tare da su a shimfiɗa ya miƙe kafasta, ya ce musu ba na nuna muku abin da ya fi alheri fiye da bawa ba ce idan kuka zo za ku yi bacci ku ce subhanallah da talatin da uku walhamdulillah da talatin da uku sannan wallahu akbar da talatin da uku to wannan ya fi muku bawa to kaga sai na ali radiyallahu ta'ala anhu baya cikin mawadata da har zai iya fitar da zakka kuma wai bai tashi fitar da zakka ko sai yana cikin sallah har wannan zaki ne ba yanzu mutumin da yake ba kauye da bai dade ma da shiga musulunci ba ba zai yi wannan aikin ba ko Yin waɗannan ayoyin in shi'a suna ɗaukar suke falalolin sai da na'ali ne. Ma da yake wa ma min ayatin yadda una fisafa hajiji babu wata aya da ‘yan shi’a za su kawo wacce za su keɓance ta da sai da Ali, illa amkana an yadda ya fisafa ha, face shi ma ba kawani zai iya iddia in cewa wannan ayar ba sai dina ali take nufi ko wani take nufi wa ikhtisasa mithliha sannan kuma da keɓance wata aya kwatan kwaciyar wannan au a azama min ha ko wacce ta fi ta girma bi abi bakr wa umar a ce yayi abubakar da umar su ma ga aya tana magana kansu fa babu da'wa bila hujja mumkina in dai dan mutum ya kirkiri magana ne ba tare da ya kawo dalili ba to kowa zai iya mutum zai iya cin alalai ya koshi ya zo ya shayi abu kaza ne amma inda ake ta shi ne ina dalili ina hujja ina dalilin da ya tabbatar da wadda kai busiri ga nan busiri ana karanta hamziyarsa a cikin hamziyarsa yana cewa والدعاوي ما لم يقيموا لها بينات أصحابها Wadda a'wi. maganganu na kirkire-kirkire malam yuqimu laha bayyinatin wata kar ba su tsayar musu da hujjoji ba dan kayi magana ta kirkira amma baka tsayar mata da hujja ba to ashabuha adiyahu masu irin waɗannan kirkire-kirkire sun zama yan kirkira kenan tunda ba su da hujja saboda mutum zai iya faɗin magana ya ce ya shi ya ce abu kaza ne amma ina dalili والدعوة في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما sannan ko da kirkiran ma magana za a yi ba hujja to a hankalce sai dina abubakar radiyallahu ta'ala an zai fi sauki a kirkiru falalar zai fi sauki saboda darajojin su ba su koyi ga kowa ba Darajojin darajojinsu mutawatirai ne ba su da iyaka hatta sai dina ali radiyallahu ta'ala an ya ruwaito riwayoyi da suke bayani kan falalar da na abubakar da umar wa in qalu ma ne shi idan kuma suka ce sabata dalika bin naql wa riwaya ai falalar da na ali radiyallahu ta'ala anhu ta tabbata ne ta hanyar nassi da riwaya ta tarihi ma ne shi fal naql wa riwaya fi ulaika ashharu wa aktharu to ai riwaya da da aka jira to a game da falalan waɗancan sahabban to aksaru ashharu wa aksaru sun fi shahara kuma sun fi yawa sun fi shahara kuma sun fi yawa amma na ƙarya in dai na ƙarya ne game da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to sun fi yawa domin an sha faɗa mana ka'ida ce a duniya a cikin firak da ake da su ƙungiyoyin da ake da su na addini ba ƙungiyar da ta kai shi a ƙarya kirkirar ƙarya ɗaya daga cikin shi shi'a za a kashe shi zindiki ya zindiƙanci aka yanke masa hukuncin kisa ya ridda ya ce ku kashe ni in kun kashe ni ya za ku yi da hadisai guda dubu ɗari wanda na kirkira akan falalar sai dina da 'ya'yansa gwamnan wannan lokacin ko khalifa wanda ya yanke masa hukuncin kisa ya ce na kuluka wata ishu na halzi za mu kashe ka kuma kwararrun malamai za su yi rayuwa a kan waɗannan hadisan kowanne sai sun yi bayanin cewa na karya ne kuma haka Allah yi ya tabbatar da haka hadisai dubu ɗari mutum ɗaya ya kirkiro na karya to abin yana da haɗari sosai to shi ne sai malai tafi da au tawaturan idan kuma suka ce ai riwayoyin ma mutawatirai ne fa ka a afahu to riwayoyin da suka zo mutawatirai akan falalar waɗannan sahabban da ƴan shi'a ke faɗa da su sun fi inganci wa in i'tamadu ala naqli sahaba fa naqluhum bi fada'il abi bakr wa umar aktharu idan kuma za su ce za su dogara da riwayoyin da sahabban da suke zaga ce su za su kuma karɓo su tabbatar da falalar sayyidina Ali to nan ma falalolin waɗannan sahabban da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar falalolin su da sahabbai suka ruwaito sun fi yawa kuma kaga a ka'idar sun shi a bai kamata ba su karɓi waye waɗannan ba amma sai kuma ya ce maka yana cikin sayyidul Bukhari kai da baka yi da sayyidul Bukhari ba ya za ka kafa hujja da sayyidul Bukhari wannan ita ce tambaya ta samanin wacce ke ba mu ka'ida ka'idar da sai kama da cewa ba yahude ba zai iya ma kirista rafi ba kirista ba zai iya ma ba yahude rafi ba dukkanin suke sun musulunta idan suka musulunta suka zama musulmai to sai ba yahude sai iya ma ba tsari rafi mun buga wannan misalin satin da ya wuce idan dan idan ba yahude ya ce zai ma kirista rafi to shi ma kirista yana da abin da zai soke shi domin bai hude bai da annabi isa ba idan idan bai hude na ma kirista raji ya ce ka ce allah uku ne shi kuma kirista zai ce ma annabi zai ce ma zai ce ma bai hude kai kuma ka ce annabi isa ɗan zina ne wal iyazu billah shi kuma kirista idan ya idan ga shi ne zai fara ya ce zai ma bai hude ya ce zai ma ke kirista ya ce zai ma bai hude raddi yace baka yi da annabi Isa ba yace to kai ma baka yi da annabi Musa ba kuma ka ce Allah uku ne kuma baka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulmi ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da annabi Isa sannan ya yi da annabi Musa alaihi salam la nufarriqu baina ahadin min rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum ka'idan musulmai kenan to haka shi ma dan a haka ba kawarije ba ya ware wasu sahabbai kamar sai da za a a gaba gaba ya ma ce jinin su ya halatta ya ce a kashe su kuma ya yi asara a wajen kashe su shi ma dan shiya a gefe guda sahabbai masu ɗimbin yawa ko gabaki ɗayan su sai yan kaɗan waɗanda ya ware ya zaɓa shi a wajensa duk sahabban annabi sallallahu ba musulmi bane sun kafarta to ina ɗaya daga cikin su zai iya ma ɗayan rai waye cikin su zai iya ma wani rai Allah shirye ta tambaya ta 81 yaz'umu shi'atu anna aliyan kana a nas bil imamati dan shi'a suna riya cewa na ali shi ya fi tantanta ya zama khalifa a cikin mutane bi subuti fadlihi ala jami'i sahaba suna cewa falalasta ta tabbata akan dukkan sahabbai kama yadda una kaman yadda suke riyawa wa li kasrati fadailihi dunahum saboda yawan falalolin sa akan sahabbai fa naqul sai mu ce habkum wajadtum li ali radiyallahu ta'ala anhu qada'ila ma'lumatan wanda ya ce mukaddara kun samu falaloli masu yawa sanannu a game da sai na al-mukaddara haka kasabqi ila islam kamar yan shi'a za su ce sayyidina ali yana cikin fakko waɗanda suka musulunta haka ne ai mun yadda da wannan ba musu akan wannan cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin waɗanda suka musulunta farko farko ai waɗanda suka musulunta farko farko malamai sun yi sabani tun daga tabi'ai akan waye hakikatan za a ce ne farkon wanda ya fara musulunta bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin wanda Allah ya aiko shi da annabta akwai sayyidina abubakar akwai na khadija akwai sayyidina ali akwai sayyidina zaid dan harisa sannan akwai sayyidina bilal bin rabah radiyallahu anhum ajma'in waɗannan biyar din malamai sun yi sabani wai hakikatan waye za a ce shi ya fara shiga musulunci duk da dalilai na fili sun fi tabbatar da cewa nana khadija ita fara musulunta domin ita ta gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne tun kafin abubuwa su bayyana da ya dawo maka yana zammiluni zammiluni inni khashitu ala nafsi aw inni akhsha ala nafsi lillibeni lillibeni lillibeni ina ci ma kaina tsoro al-imam ibn hajar ya kama ganganu sha ɗaya akan me ake nufi da inni inni khashitu ala nafsi ko inni akhsha ala nafsi ce ai inni khashitu ala nafsi al ina jin ma kaina tsoro ko hauka ake son a jagabe ni da ita ana wasa da kwakwalwata ya ce wallahi lan yukhziyaka Allah abadan ki na rantsi da Allah Allah ba zai tozarta ka ba har abada saboda kana da wasu dabi'u duk me wannan dabi'un Allah ba zai walakanta shi ba innaka latasilu rahima kana sada zumunta wa tahsibu al-ma'luma sannan wanda ba yi da shi kana bashi abin da zai sannan wa taqri dhayfa sannan kana ba da kaɓaci ga bako wato kana karɓar bako ka ba shi abinci sannan wato inu ala ibin khair sannan al'amurra na alhairi kana taimakawa a kansu me irin waɗannan kyawawan ɗabi'un Allah ba zai walakanta shi ba ba zai zama sakamakon ka Allah ya ka da hauka ba kaga wannan na nuna cewa na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ta riga kowa musulunta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin nan ai ba a aiko shi wajen kowa ba amma ita gaji duk da haka sai ta ce amma bari mu tafi bari mu tafi wajen wani babbana da ake ce masa warqatu na nawfal shi wa kana rajulan yaktubu al-injil bil ibraniyya ya kasance yana rubuta injila new testament da yaren ibraniyanci yana rubuta da hannunsa ya haddace shi ne sai ka dauke shi ta kai shi wajen manzan masu ta kai manzan sama wajensa da suka je sai ta ce isma na nufi a kunka sai ka saurari dan dan uwanka ka ji ne zai faɗa manzan da sama ya siffanta yadda ya ga mala'ika jibrilu alaihi salam da yadda mala'ika jibrilu ya fuskance shi a kogon hira sai kawai وقد بن نوفل في ذاك الناموس الذي نزل على موسى yace wannan shine mala'ikan da Allah ya aiko ma annabi Musa yace ya laitani fiha taz'an ya laitani fiha taz'an fa ansuraka hina yukhrijuka qaumuka min baladika ce wayyo ina ma dai a ce kina da tsoron kuruciya lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga gaban ku ke bace ka kaga wannan har shi ma yayi da ya musulunta kenan sai sai manzon salma sai ce awa mukhrijiyahum yanzu dama a fitar da ni daga garin mu sai eh, wa fasu bin nawfal sai ce ajal ma ata ahadun bi misli ma ta'ti bihi illa hukau da min balaji ai ba wani irin ka wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi ba sai mutanen su sun kore shi daga garin su shike sai manzon Allah sama ya koma gida to ka gana na Khadija ke sannan sai sayyidina abubakar sayyidina abubakar rabi radiyallahu ta'ala anhu abokin manzon Allah ta sama ne tun kafin musulunci manzon Allah ta sama ya girme shi da shekara biyu so daga kusan saboyin juna ne mutumin da ka ba shi shekara biyu ai ba wani girman shi kai da yawa ba ko to abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina abubakar yana cikin waɗanda suka karɓi musulunci farko farko riwayoyi ingantattu sun tabbata bayan wahayi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya fara kuskanta a cikin na kusa da shi sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu fa amana bihi fi awwal al-wahala a tashin farko yi imani da shi sai sayyidina Ali sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu dan babban manzon Allah sallallahu alaihi ne babban yana kula da manzon Allah sallallahu alaihi baban sa kai Abu Talib yana son ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to daga kuma jinin su ya haɗu da sayyidina ali sayyidina ali kuma yaro ne sai ya zama alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi alaƙa ce ta shakuwa to da haka sai ya musulunci shi ma tashin farko to amma tsakaninsa da saidina abubakar zai yi wuya ka iya kawowa ka ce wa ya riga wani musulunta mun ji uku ko sai sayyidina zai dan harisa zaidina zaidina zaidina dan harisa radiyallahu ta'ala anhu bawa ne shi aka zo aka sai da shi ga khadija da aka siyar da shi ga nana khadija radiyallahu ta'ala anha ita kuma sai ta ba manzon Allah da sama shi kyauta tun kafin musulunci shi kuma manzon Allah da sama sai ya yanta zaidu bayan ya yanta shi sai abin da suke ce mishi taballi ce ya zama dan shi ma sai ana ce masa zai ibn muhammad to da ka saboda tsabagen kyautata wanda manzalin sama yake masa sai shi ma karɓi musulunci tashin farko sai bilalu bilalu bawa ne na umayya ibn khalaf yana azabtar da shi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ciye shi ya yanta shi dama ya musulunta shi ma tashin farko saboda musulunta sa ake azabtar da shi to waɗannan guda biyar din su ne malamai suke cewa awwalu man aslama su ne cikin su ake ina za a sa waye cikin su za a ce shine farkon wanda ya musulunta sai Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya duk ku tsaya a da safani ga wata hanya da za a bi a kufuta sai a ce awwal man aslama min ar-rijal kibari farkon wanda ya fara musulunta a maza manya sai dina abubakar ya musulunta lokacin shekarun shi talatin da takwas kaga huwa min rijal ai wa awwal man aslama min as-sibyan ali ibn abi talib wanda kuma ya musulunta a takin farko a farko a cikin yara shine dina ali wa awwal man aslama min an-nisa'i khadijah wacce ta fara musulunta kuma a cikin mata ita ce na khadija وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة فكم من يفاق مسلم تكتم باي أن دا باواني شكي أكا أن تاشي زيد بن حارثة وأول من أسلم من العزيز wanda kuma ya fara musulunta a cikin bayi waɗanda ba a ‘yanta su ba, shi kuma shi ne Bilal ɗan Raba, rabi Allah an kuma azumari. To, kaga wannan kenan. To, kaga idan ka ce ai sai Ali rabi Allah yana da falala ta sai mu ce a to ai bilal ma manzo Allah ta sama ya bashi yana da rai manzo sama ya riga bilal rasuwa ko ko ba haka bane to bilal ma kenan a hakkun nasi bil imama saboda me tana da fadlu sabqi ila islam yana da falala ta gabata a cikin musulunci sai ke ba to ba za a kawo zaidu ba tunda zaidu radiyallahu ta'ala anhu ya rasu kafin rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan da shekara biyu domin zaidu an kace shi a mu'uta mun gane kenan to shi kuma sai na abubakar ba? shi bai da fadlu tabiki shi da ya zama khalifa ku fahimci abin da ake nufi yan shi'a suna cewa sayyidina ali shi ya fi cancanta ya zama khalifan farko bayan rasuwan manzon Allah salama saboda yana da falaloli cikin falalolin nasa sai suka ce saboda yana cikin waɗanda suka musulunta banko-banko ta ce to shi a sai na abubakar ba in dai shiga musulunci banko-banko zai sa a sa mutum ya zama khalifa to sai na abubakar ya cika wannan sharaɗin ko bai cika ba ko ya cika wannan sharaɗin ko bai cika ba to sai a tambaye su a ce me yasa kuke gaba da shi na biyu na biyu daga ciki daga cikin falalolin nasa wal jihad fi wal jihad ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambayi ɗan shi'a a ce sahabbai guda nawa duk wanda ya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ma khalifa ne mun gane ai in dai jihadi halartar jihadi tare da manzo Allah sama shi ke sa mutum ya zama khalifa bayansa ya zama shi ya to sahabbai ga baki da kowa ya tantance zama khalifa ce kun fahimta ai na uku wa sa'ati al-ilmi was-suhud sannan da yalwar ilimi da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake da ita sayyidina Ali na da yalwar ilimi sai suka ce wannan yalwar ta ta ilimi ita ma ta ba shi dama shi ya fi tantanta ya zama khalifan farko sai to ina Abdullah ibn Mas'ud manzon da sama ya kalli sai na Abdullah ibn Mas'ud yace innaka waladun mu'addam yace kai yaro ne da Allah ya kanar da kai ilimi sannan Abdullah ibn Abbas manzon sai yace Allahumma allimhu al-kitab wa faqihu fi din a wata riwaya yace Allahumma allimhu at-ta'wil ya Allah ka sanar da shi fassara al-Qur'ani to shi shi shi ma ya tantance zama khalifa kenan mun gane ina abdullahi dan umar shi ma kenan ma sai a ɗigo har da mata na na aisha wacce tana cikin waɗanda suka fi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu samu waje sai mu tsaya والزهد da gudun duniya to ina yin su abin nan eh, Abu Dharr ne Gifari shi ma Abu Dharr ne Gifari ya cancanta ya zama khalifa kenan shi ma an zalunce shi bai zama khalifa ba ke fa hal wajadtum mithla zalika lil Hasan wal Husayn radiyallahu ta'ala anhu anhuma to su su kuma sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husayn da su ma aka ce su ma su zama kalifofi bayan sayyidina ali to su ma suna da irin wannan falilin da sayyidina ali ke da shi kun fahimci abin da malai ke nufi su ma suna da shi مقابل سعد بن علي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد Umar wa عمر وغيرهم من المهاجرين والانصار كيدن su sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn suna da wannan su kuma sauran sahabbai irin su sa'ad ibn abi waqas su ma duk ba su da wannan su ba su da ilimi ba su shiga musulunci da wuri ba ba su da gudun duniya ba su da ilimi irin su sayyidina abdurrahman ibn auf irin su sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma da kuma wasu daga cikin sahabbai muhajirai da ansaru kenan ashe al'amarin imamanci ba al'amari bane na tsarin da aka lissafa a nan in ma haka ne abinda ake nema a imamanci shine ittifaqin sahabbai sahabbai su suka yi ittifaqi suka zabi sayyidina abubakar suka yi ittifaqi suka zabi sayyidina umar suka yi ittifaqi suka zabi sayyidina usman kamar yadda kuma suka saki ittifaqi suka zagi suka suka zabi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to wannan shine abinda ake nufi to sai mu tsaya a nan yana da ala ci gaban wannan tambayi ta tamanin da daya amma sai mu barta sai Allah kai mu sati mai zuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المبطلون اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السماء منا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.